Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya a nahiyar mu ta Afirka fa? Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Darakta Yalwan Shandam Jihar Fulatan, Najeriya. To, idan Malam Mubarak Sale, Darakta na saurari. Ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu, Halima Abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur. to shi man fetur da can ba gane mai cewa daga kasa ke fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara su ko china ko america inda aka gani wannan yanayi a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi sani da haka ainihin yadda ke faruwa shi ne wato wasu halittun allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so ruben nasu ya sanya allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu suka narke eh, kuma kuma Allah ya suka zama mintata ta na aka sai shine tushe su to shin eh, menene ne ake amfani da shi wurin yin makamashi abin da ya faru shine akwai iko Allah cikin yadda mintata yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekarar miliyan miliyan da suka wuce eh, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su plankton su wato kananan dabbobi ne wadda ko idanu da ke su gansu so suna taro masu yawa idan suka taro kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake to idan suka mutu za su zubi a karkashin kasan ruwa so Allah kuma da iko ne sai ya daura kasa kasa kan wannan matattun dabbobin nan to abu ne da ke faruwa kullun shekara shekaru shekaru shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe so da ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su fi zama man fetur Ko to shin wace ƙasa ce aka fara gano man fetur a duniya sai kuma na nahiyar afirka akwai kuce-kuce da ake yi cewa man fetur na fara gano shi daga china ne amma wanda zahiri da za a tabbatar shi da amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kiran shi yanzu pennsylvania kamar shekarar alif dubu da ɗari takwas da hamsin da tara da aka fara gano shi nan kuma afirka algeria aka fara gano man fetur shi ma alif dubu da ɗari tara da hamsin da uku daga nan kuma mu kuma allah kuma ya bamu dama najeriya muka samu namu alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida. To, so mene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin ƙarƙashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Eh, a zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga ƙasa aka samu. Mai da duk inda aka same shi to yanayin su yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a ƙasa ne ko a cikin ruwan saboda kasar idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna shi sa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake ba su amma suna na ana bambanta cewa wannan da ban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin da doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadon aiki wata platform wanda yana yana yana kan jirgin ruwa ne yana yi kan tafiya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma da sauran kasa akwai bambanci tun da duk kan aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku ko su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da ake a samun mai na duk shi ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aiki shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku. Eh, matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda daga zarar aka sa cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan inda aka samu sarari misali a wasu kasashen eh, middle east da five ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man mu namu kasan illa iyaka ɗauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira terminal wato eh, tashoshin haɗa man na tara su wuri ɗaya da jiragen ruwa su zo su kwashe su. sunana dr ahmed adamu to ni senior lecturer ne a nile university of nigeria abuja to kafin a gano man fetur a nigeria ana ana amfani da abin da ake ce a turance wato call da hausa za mu iya cewa kamar gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake haƙo shi daga ƙasa shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne wanda a da a Najeriya an samo shi a ƙasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu alif dubu ɗaya da ɗari tara da tara lokacin suna ta ƙoƙarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa kwatsam sai suka gano a shi ma muna da gawayi wato shi wannan kol din to daga lokacin da aka fara haƙo shi gadangadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur so amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka ajiye amfani da shi kol ɗin aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi shi jirgin ƙasan a ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samu wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan coal din har yanzu dai ba a ƙara waiwayo shi ba amma dai akwai coal da yawa a Najeriya fiye da ma da muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su to shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala to akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta ɗari shida ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke yi ma sama ana ganin shi wasu suna ɗan iba suna ɗan amfani da shi to hawa suke da cewa kila ma akwai mai da yawa kuma in aka tono wanda shine har dai irin tono na zamani dai za a ce an fara shi ne a alif dubu ɗaya ɗari takwas da arba'in da shida a ƙasar Rasha ba da daɗewa ba a alif dubu ɗaya ɗari takwas da hamsin da tara aka ƙara gano wani mai wato a Amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihi. A duk da cewa tun a Najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane lokacin mulkin turawa aka fara nema ko za a samu mai a Najeriya bayan an gani an gano a Amurka da Rasha sai aka ce ah to bari a zo Najeriya a fara bincike a alif dubu ɗaya da ɗari tara da biyar kenan a wani gari da ake cema jihar da ake cema Ondo State wanda har shi sa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka faɗin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake ce ma Oloibiri a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida aka fara gano mai man fetur a Oloibiri wani ƙauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne eh, ya gano wannan man fetur ɗin. So lokacin Najeriya ba ta da ƙarfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur ɗin. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa ƙasashen waje saboda ilama ba a buƙatan shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur na Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa na ƙasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare da wannan kamfani na Shell. To duka dai kamfanikan ƙasashen waje ne. To shi man fetur ana iya samun shi a ƙarƙashin ƙasa saboda wasu wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin ƙasa su je su haɗu su daɗe a ƙasa har sai su zama mai. To wannan haɗuwan zai iya faruwa a kan, wato inda ba ruwa da inda kuma ke karkashin ruwa to shi za a iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doron ƙasa wato inda ba ruwa kenan. Su ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man duk mai ɗaya ne ba wani man da za ka ce a wannan ai an tuno shi ne daga ƙasa wannan kuma an tuno shi ne daga ƙarƙashin ruwa ba haka ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba iyaka dai wurin abubuwa kamar eh, tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa ah, saboda sai ka kai mutane cikin ƙasa wai sai ka kai mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa ruwa wanda aje a sa karafuna sannan a to waye zai shiga cikin ruwan nan a ringa welda a cikin ruwa ba karama aiki bane wato wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipe pipes din bututun wato tsotso man so sannan kuma wahala game da na fada ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake a kan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan doron ƙasa ƙasa yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake samu akan doron ƙasa. Ma'ana nake so nake nufi a nan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda goma za ta samar tana iya wata rijiya guda ɗaya da ke cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan sannan sauƙin eh, sufurin shi zuwa ma wanda suke buƙatar shi dan yaman fetur ɗin, wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dora ma shi wato jirgin ruwa da yake ɗaukan shi man fetur ya tafi ƙasashe to ya fi sauƙi, amma wanda kuma yake kan doron ƙasa ka ga sai an sa wato abin da ake ce ma magadarin lines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda ɗaya sannan a tafi da shi inda ya kamata a tace shi ko kuma ah, inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma kuma inda za a sa shi da shi ƙasar waje. To sai kuma da bayan shekara biyar bayan an ba Najeriya 'yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa ƙasar waje sai ya ragu kan ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida Najeriya zai dai matatan mai kaɗan ce ɗaya ce lokacin amma dai ta ɗin sa dai ana eh, tace mai man fetur a gidan Najeriya. Sannan alif dubu ɗaya ɗari tara sittin da tara shine aka ma kawo dokan da take gwada ya za a gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine sa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono su kwaso man fetur da suka samu a ƙasa su tafi da shi ƙasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati zan kasafi kawai su tafi da man su to dai ga man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi sa aka kafa kamfani NNPC aka gina wasu matatun man man fetur a alif eh, dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da ɗaya a lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan Najeriya su ma su kafa kamfanonin su domin su ma su ringa tono da samar da man fetur a gida Najeriya a duk da cewa dai an ba 'yan Najeriya dama amma dai tun daga lokacin har zuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gida Najeriya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'u. ni ibrahim kalama siyarba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wasu